Tun a washe garin kafsawar da ta yi sanadin mutuwar sojojinta da wasu gomman sojan hayar wagana a ƙauyen Tinzawatan iyaka da Algeria, ƙasar Mali ke zargin Ukraine da hannu a wannan al'amari. Sakamakon sanarwar jinjinar da jakadan Ukraine a Senegal ya ruwaito a shafinsa na Facebook. Duk da yake 'yan awaren ƙungiyar CSP sun ɗauki alhakin waɗannan kashe-kashe, hukumomin Mali na cewa 'yan ta'adda ne suka aikata abin da goyon bayan Ukraine. mafari kenan ma'aikatar harkokin wajen Nijar da ta Burkina Faso da ta Mali suka shigar da kara a gaban kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya saboda zargin gwamnatin Volodymyr Zelensky da ɗaurewa ta'addanci gindi. Wani ɗan fafutuka ga mace Muhammadu ya yaba da matakin na ƙasashen uku. Wannan abu shi ne a daidai a idan saboda Ukraine ta yi to ƙarara daga bakin ambasadar inta wanda yake ƙasar Senegal ta nuna ma cewa sun ji daɗi da an kai wannan attack na 10 sun nuna cewa sun kawo gudunmuwa ma ɗan ta'adda tunda ba mu iya kai mata hari kenan hanyoyi da gare mu su ne na hanyar shari'a muna jira wani ka ɗauki mataki ta saboda ba ta yiwuwa ƙasa ta hito ƙarara ta gudu kamar ita tana ba goyon bayan an ta'adda masu kai hari cikin wata ƙasa Daga ranar 25 zuwa 27 ga watan Yulin 2024 ne aka gwabza fada a tsakanin ayarin haɗin gwiwar sojojin Mali da dakarun kamfanin Wagna da ɗaya gefe 'yan tawayen CSP masu fafutukar neman 'yancin yankin Azawad. Yayin da 'yan awaren ke ikirarin samun galaba, hukumomi sun ce sun gano hannun Ukraine a wannan al'amari, abin da ya sa a take Mali ta yanke hulɗar diflomasiya da Ukraine. matakin da ya samu goyon bayan Nijar wace ita ma ta sanar da yanke dukkan wata alaka da Ukraine din to sai dai shugaban kungiyar Mojen Siraji Isa na cewa Wannan abu shiga sharo sanda ne. Wai yau Nijar ta haɗa kai da Mali a kai ƙasar Ukraine ƙara gaban Majalisar Ɗinkin Duniya. In akwai ƙasa wadda yau take kawo 'yan ta'adda ana tada hankali a ƙasar Nijar da Mali da Burkina ita ce ƙasar Rasha. Kowa ya gani inda sojawan haya irin yadda suke cin zarafin 'yan adam suke kashe farar fulla. A takardar da suka aikewa Majalisar Ɗinkin Duniya Nijar da Mali da Burkina Faso sun buƙaci kwamitin sulhu ya gaggauta ɗaukan mataki don taka birki ga Ukraine domin a cewar su ayyukan da ta sa gaba na barazanar haddasa tashin hankali a yankin Sahel da nahiyar Afirka baki ɗaya. Shin anya kuwa haƙarar waɗannan ƙasashe za ta cimma ruwa? Mustapha Abdullahi masani ne kan hulɗar ƙasa da ƙasa. Ba ba yaro kashi a hana shi kuka. E, doka ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba su dama waɗannan ƙasashe uku su kai ƙara a can majalisar ɗinkin duniya amma abin da nake so ka sani ka san harka majalisar ɗinkin duniya siyasa ce mai ƙarhi inda wanda ya ƙarhi yake taushe wanda baya da ƙarhi akwai abin da ake ce ma veto power kawo yanzu ba wani martani daga gwamnatin ukraine a wannan al'amari da wasu ke ganin sa tamkar alamomin yaduwar yakin rasha da ukraine a yankin sahel Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.